da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu a tafsiri ya kamata mu yi kamar yadda muka saba to amma saboda yau ne za ta zama mana ranar ƙarshe insha Allah a dangane da tafsirin da muke a wannan watan sai mu ga dacewar mu tsaya don mu amsa tambayoyin da jama'a suke ainihin aikowa na daga cikin tambayoyin nan wannan ya ce yana son bayani cikakke dangane da haihuwa idan an yi wa mutum wato abin abin da sunna to ban dai gane ƙarshen abin ba ina fahimta kama abin da sunna ta ce to wannan ai ina ga mun yi bayani makon da ya gabata cewa da zarar an wa mutum haihuwa abin da sunna ta shar'anta shine a yi wa yaron nan tahniki abin da ake nufi da tahniki shine a tauna dabino a sa mishi ainihin a baki wannan ya zo cikin hadisin anas a cikin sahihu muslim to sai addu'o'i na albarka da alheri da ake fatan Allah ya sa wa wannan yaro waɗannan duk yana ƙarƙashin wannan hadisin na Anas to gaskiya bayan wannan babu wani abu da muka san cewa tabbatacce ne na daga abubuwan da mutane suke kamar kiran sallah da ake a kunnen dama hadisi ya zo akan haka a cikin littafin amalul yawm wal laila na al-imam ibn sunni amma isnadin shi mawdu'i ne to a gaggen hadisi ne sannan sai kuma ainihin hadisi na biyu wanda ya zo cikin tirmizi da littafin amal yawm wal shi ma na ibnu sunni akan ainihin wato afwan akan iqama wancan ya zo akan ainihin iqama wannan kuma akan kiran sallah shi wanda ke magana akan iqama shine maudu'i wanda ya zo kuma akan kiran sallah ba'isi ne karanta littafin silsilatul ahadisa ba'ifa mujalladin farko da kuma takhrijin littafin tufatul maudud na al'allamatu ibn al-qayyim amma hadisi ya tabbata sahihi cikin sunan abi dawud da ranar suna za a shafa wa yaro za'afaran aka ko a samu ciyawa za'afaran din a dakata a shafa mishi aka ko kuma a samu turaren za'afaran din sai a shafa mishi ainihin akai hadisi ya tabbata akan wannan bayan wannan za a iya faɗin sunan shirin da aka haife shi za a iya kuma jinkirtawa zuwa ranar bakwai duk wannan ya tabbata ainihin a cikin sunna Yanzu a cikin sunna cewa za a iya ambata sunan shi da aka haife shi kuma za a iya jinkirta faɗan sunan har zuwa ranar bakwai sannan hakikanin al'amari ɗa namiji an fito a yanka mai dabba biyu in an ce dabba biyu gwargwadon abin da ya samu raguna ne tumaki ne awakai ne mata koko tamare ne wato ɗan akuya bunsulaye guda biyu duk wanda ya samu aka yanka daidai ne ya dai shiga cikin muguwar aƙida ne da tunanin mutane cewa wai ba a yanka wa yaro ɗan akuya ko kuma ba a yanka wa yaro ainihin taure ko kuma ba a yanka wa yaro ainihin wato akuya wai saboda zai rashin kunya wannan maganar ba ta da asali shin duk yan iskan garin nan da suke iskanci awaki aka yanka musu ai raguna aka yanka musu yasa wannan magana ba daidai ba ce gaskiya saboda Allah za a yanka wa yaro haka namiji a yanka biyu mace a yanka guda ɗaya kuma namiji din nan za a yanka mishi awaki mata ko tumaki mata guda biyu mace ma in ka samu hali zaka yanka mata amma ita guda ɗaya ake yanka rago ko tinkiya ko akuya ko bunsuru abin da muke nunawa babu talazumi abin da mutane suke ganin cewa in ɗa namiji aka haifa dole ka sai rago in ya mace ce dole sai tinkiya ɗa namiji in ka sai rago yayi in kuma tinkiya yayi in ka sai akuya ta yi in ka sai ɗan akuya yayi duk daidai ne insha Allahu ta'ala saboda haka jama'a su kiyaye waɗannan na to walima da mutane suke yi gaskiya ba san asalin da daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya sunanta yin walima ta aure to amma annabi bai sunanta mana yin walima a suna ba wani sahabi ne aka samu ya tara mutane sun ci abinci rana ainihin wato haihuwar ɗan wannan ya tabbata da ingantaccen isnadi a cikin littafin al-adab mufrad na al-imam al-bukhari ba a cikin sahih al-bukhari ba al-adab mufrad bukhari yana da wani littafi al-adab mufrad yana magana ladubban sallama ladubban gaisuwa ladubban shiga gida to a cikin bukhari ya rawaito wannan sahabi yayi haka a ƙashin gaskiya ba mu ganin wannan a matsayin hujja domin aiki ne na sahabi wanda bai danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kuma wannan ainihin aiki yana da ainihin wato matsayi domin annabi sallallahu alaihi yana da yana da ta cewa akan wannan harka ma'ana an yi wa annabi haihuwa annabi ya ba da a akan suna duk ba a ga irin wannan ba kuma ba za a ce annabi ya manta da walimar suna ba ga kuma ta aure ya zan ya faɗe ta don haka gaskiya saboda Allah ba mu goyon bayan a ce an yi wa mutum haihuwa zai tara mutane wai saboda wannan asarin ba duk abin da sahabi ne ya zaka ce kenan sai ka ɗauka ba abin da suka yi in aka ga ya dace mu suna ana karɓe na ga bai dace mu suna ba za a zarge su ya su yan bid'a bane amma sai a ajiye wannan abu misali an samu sayyidina Umar kamar yadda muka faɗi wancan karan in ya zo ainihin alwala sai ya gama wanke fuskar shi sai kuma ya ɗibo ruwa yana zuba a idan shi ya sake ɗibo ya sake zuba yanzu zaka ce tunda Umar na yin haka zaka yana alwala ko wannan ya tabbata cikin sunan ad-Darqutni da eh, sunan eh, al-Baihaqi a cikin mujalladin farko babin alwala Umar yana haka sannan kuma ya tabbata Abu Hurairah in ya zo alwala yana ainihin wankewa har zuwa hammatar shi in ya zo wanke hannu yana wanke har zuwa gwiwar shi in ya zo wanke kafa zaka ce zaka kwaikwayi Abu Hurairah akan haka ba za ka kwaikwayi Abu Hurairah ba don haka gaskiya saboda Allah wannan ma haka suna sai a tsaya akan abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi ya sunanta a sawa yaro suna abdullahi ko abdurrahman sunayen mata kuma gwargwadon sunan da kaga annabi ya amince da su a cikin hadisai irin su jamila irin su sauda aisha da sunan ƴaƴayen shi ruqayya ummu kulsum fatima da sauransu babu ainihin laifi akan haka kuma gaskiya muna kyamatar da mutane game da ɗibo wasu sunaye da suke sawa ƴaƴansu ba su san daga mutum kawai dan ya ji ya yi sha'awa wani ainihin wato suna sai ya ɗauke shi kawai sai ya sa idan an ce wai barakishiya barakishiyan nan asali suna ne da nasba ce zuwa ga marakish ta ƙasar morocco marakishiya ne ta sai ce barakishiya so da ba iya ba to kuma koma da haka ne ya ka sa yaka barakishiya ma'ana yanzu sai ka haifi yaka kawai sai ka sa ya sunanta sai ka ce sunanta ba sakwaciya ko ba kanwa ko ba zazzagiya kamar haka ne fa barakishiya marakishiya kana cewa mutumin ƙasar marakish kenan ka sa mata suna fatima ko aisha ko sauda ko khadija ko zainab kuma makamantansu babu insha Allah na malam alaikum salam babu wani sassauci malam abin da ake cewa shine duk abin da za a yi na ibada a kawo dalili shi muna da dalilin da za mu bar mata su taru ai taro ma mafi hadari shine taron mata domin mata su ne ke taruwa su yi tseguni su yi gulma su shafa tefatanka su zage ka in ba nama a ciki da ba dukanka babu kifi a ciki su zage ka ko kuma su tsine ma albarka dan wai kayi musu fatifatan masara ba kai musu dafa duka a <laughs> taron mata ma ya fi hadari a wato duk waɗannan abubuwan wajibi sai an bar su kasan bid'a bala'i ce in mutum ya taso a cikin ta wato sai ga ana ta shan fanya da shi yana ta hagu da dama a yi nan sai ɗan gato ai kaza kuma fa amma waɗannan abubuwan ai tuni mun watsar da su wallahi tuni karanta muktasar kaji ji da mai muktasar ke cewa Eh, da mai sharhin lawal ya ce in aka yi haihuwa sai ainihin a dafa abincin sunan na ranar suna sai kowa ya zauna a gidan shi a aika mishi a faɗa mishi sunan yaro ko yarinya abin da ya zo kenan cikin littafin muktasar jawahilul ikli sai ce wa tukrahu amaluha walimatan an karhanta aikata harkar suna a matsayin walima abin da ya faɗa kenan shi ne mai sharhi shi da ya zo ya ce to tunda an karhanta a taro a ci abincin a gidan wannan da aka yi sunan sai a ainihin dafa abincin nan sai a je a aika da shi can gidan da mutane suke kowa aika mishi kana ku kana anguwa ku aika muku da abincin nan ku je ku ci a gidajen ku shi kenan Allah ya sa albarka amma wannan fa ba ana hana barka bane an yi haihuwa a zo barka a zo jariri a yi murna wannan kaga wani abu ne ja'izi cikin mu'amala amma wannan harka da take da alaka da ibada lallai mutane su san wannan to cikin littafin Shehu Usmanu mai suna Wasiqatul Ikhwan Shehu Usmanu yana cewa ku hana matanku zuwa taron suna da zuwa gidan biki haka shehu usman ya faɗi a cikin littafin ainihin wasiqatul ikhwan Allah madaukakin sarki ya shirya da na'am sai kuma wannan yace yana ainihin son a yi mashi bayani akan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga farko har ƙarshe wallahu alam alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun ruwaito ta irin su Usman irin su Ali irin su Zaid da makamantansu ya dai zo cikin sunna annabi ya sunnanta fadar bismillah ma'ana an shar'anta faɗan bismillah tabbas hadisin ya inganta da annabi yake cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba na kan ka zo sai kai bismillah sai ka tsaya anan kaga ce bismillahir rahmanir rahim ba a ce ba bismillah sai ka tsaya anan an so da kai aswaki kafin ka fara alwala aswakin nan shine goge baki kawai tsaftace baki don haka zaka iya da ice zaka iya da brush zaka iya da hannunka duk waɗannan tsaftace baki shi yake nufi don wasu suna da jumudi wato suna da wata irin mummunar fahimta ga addinin musulunci abin da ake nufi ya za ka ka tsaftace bakinka don haka iccen magogi yana tsaftace baki za ka iya da shi za ka iya sa brush ka sa man goge ainihin haƙori makilin ko shi sai ka je ka ainihin goge bakinka ka tsaftace shi sai ka zo sai ka yi alwala don ka zo alwalar sai ka wanke hannayenka so uku ba wai wannan hannu uku wannan uku ba a'a haka za ka haɗa hannayen sau uku wannan cikin fiqh malikiya ne suka faɗi haka mai iziya yace za a wanke nan uku nan ma a wanke uku amma wannan magana ya saba ma abin da ya tabbata cikin hadisin Usman wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim yana cikin bulugul maram babin alwala maka zuwa alwala sai a wanke a hada hannaye din haka su biyan duka in ka ɗibo sai ka cuccuɗa su haka ka sake ɗibowa ka sake cuccuɗa su haka ka sake ɗibowa ka sake cuccuɗa su kana cuɗar junan su shine kayi uku su biyan za ka haɗa uku ba wai nan uku nan uku jama'a mun gane wannan da kyau ko to bayan wannan kuma sai yana daga cikin ainihin tsarin alwala shine kurkurar baki wasu suna kuskura wannan hausa suna cewa kuskurar baki hausa fa tana da wahala jama a bambanci tsakanin kuskurar baki da kurkurar baki in ka ce kuskurar baki wato an kaiwa bakin duka kenan ba a same shi sosai ba shine an kuskure kenan shine kuskurar baki <laughs> sai ga yara suna karatu islamiyya sai ga ana da kuskurar baki kuskurar baki amma ke baki kenan sai zan ba a same shi daidai kurkurar baki kurkura kuskura kuma an kai duka ba a sa ba to sai a ɗibo ruwa sai a sa a baka sai a kurkura a kurkura ba za a sa hannu a ci cuɗa ba an gama brush ana sai a zubar a sake ɗibowa a sake a sake ɗibowa sau uku sannan sai kuma a ɗibo da hannun dama sai a shaƙa wa hanci sai a sa hannun hagu a kan karan hanci sai a fyace a sake haka da hannun dama a shaƙa a fyace da hagu a sake da dama a shaƙa a fyace da hagu wannan kaifiyar za ka iya binta za kuma ka iya ɗigo ruwan da tafinka na hannun dama haka ka guntsa ka zubar ragowar sai ka shaƙa sai ka ainihin sa hannun hagu ka tashi za ka iya haka daidai ne kamar yadda za ka iya guntsowa ka zubar ka shaƙa ka sa hannun daman kuma ka tace duk hadisai sun zo haka suna cikin sunanin kirmizi da sunanin nasa'i ingantattu babu laifi akan wannan sannan an so mutum ya kai matuƙa wajen shakar ruwa sai dai in yana azumi da watan azumi ana so za ka shaƙa ka shaƙa sama sama amma in ba watan azumi ba ne ko kuma ba azumi take ba sai ka ainihin kai matuƙa amma ka shaƙa yadda za ka shaƙe kanka kuma ka shaƙa dai ake nufin yadda zai shiga cikin karan hancinka sosai cikin ainihin kai shomin karamin hancinka bayan wannan sai kuma wanke fuska fuska tana farawa ne daga gindin gashi na al'ada zuwa haɓa me ake nufi daga gindin gashi na al'ada wato yadda al'adar ɗabi'ar halittar mutane suke zama gari an faɗa haka ne saboda masu saiko dan ka a cewa mutum ya fara wanke fuskar shi daga gindin gashin shi wani in yana da saiko ya fara wankowa daga tsakiyar tandame man saikon shi a'a ko da kana da saiko ba za ka ce daga inda gashin ka ya tsaya ba sai ka bi yadda goshin mutane yake na ɗabi'a wasu kuma suna da ainihin tukulluma shine gashin su yakan wuce musu goshi gashi ga inda yake tsaya sai ga wani nashi ya taho har inda ake yin sujuda wani har kusa da gira to duk irin wannan ana nufin za su wanke goshin su za su wanke fuskar su daidai da yadda sauran ainihin mutane suke wankewa ina fatan jama'a an gane sannan fadin fuska daga gindin wannan kunne zuwa ainihin gindin wannan kunnen mutum zai biya cuccuɗa gwargwadon yadda ya kamata don mutum ya haka an samu ainihin abin da ake nema dangane da wanke fuska ya rage saura wanke hannu hannu ana wankin shi ne zira'i gaba ɗaya a wankin farko tun daga kan yatsan nan naka babba ka cuccuɗa har zuwa ka shigar da gwiwar hannunka wannan shi ake kira zira'i jama'a mun gane wannan da kyau to wankin farko din nan haka za ka yi domin shi ne farilla duka ka cuccuɗa tsakanin yatsunka ka cuccuɗa ko ina haka in ka zo wanki na biyu da na uku sai kai daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu don wannan wanki na biyu da na uku matsayin sunna yake ba matsayin farilla ba to farilla shine ka wanke gaba ɗaya. amma sunna to tunda na biyu da na uku sunna ne sai ka wanke daga wuyan hannu zuwa gabar hannu bayan wannan sai kai wa hagu haka sa'an nan sai kuma shafar ruwa aka sahihiyar magana shine zaka sa laima a dukkan yatsun hannunka dukkan tafin hannunka guda biyu in ka dangwalo sai ka ainihin shafa haka ma'ana ka dangwalo hannunka biya bi da laima sai ka baka shafi kanka tun daga farko haka ka tafi har sai ka je ƙarshe sannan sai ka sake dawowa sai ka tsaya a inda ka fara daidai inda goshin ka yake daidai wannan ita ce kaifiya ingantacciya sifa ingantacciya game da shafar kai wasu mazahibu ne kamar ahnaf da hanabila da shafi'iyya suka halatta a shafi wani bangare na kai amma ingantacciyar magana gaskiya qur'ani ya ce a shafi kai sunna ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna ana shafan dukkan kai ne shi yasa daidai ne da malaman fiqh suka ce wa masu jami'in ra'asi da shafan dukkanin kai lallai wajibi ne idan kanka da rawani rawani iri biyu ne akwai rawani wanda ake akan hula kana da hula sai ka kawo naɗi ka naɗa to wannan kan sai ka cire ainihin hula tare da rawanin gefe guda sai ka shafi kanka amma in rawanin ne ka kawo ka ɗaura a kanka to ya zo a cikin sunna ko mazaunin gida ko matafi zai iya shafa a rawanin zai iya shafa akan rawanin nashi in ka dangwalo ruwa kawai sai ka ainihin bi sai ka shafa ka sake dawo da shafar rawani kuma ana ɗaura shi ta hanya biyu ne ko dai ka ɗaura rawanin ya rufe gashin ka duka gaba ɗaya to in ka zo kaga za ka shafi iya da rawanin kenan tunda babu wani gashi a wani wani lokaci annabi yakan ɗaura rawanin shi sai gashin goshin shi haka sai ya burtso to in ka zo irin wannan ka shafi da rawanin kawai sai ka ainihin haɗo tun daga kan gashin naka sai ka shafo haka har zuwa ainihin kuma ka dawo mata ba za su shafa a kan kallabi ba kada mace ta sa dan kwali ta shafa a kan shi Allahumma sai dai in hijabi ta sa babu dan kwali akai mu kiyaye wannan in mace ta sa hijabi a kanta babu dan kwali a kan hijabin kamar kanta na tsirara sai ta kawo hijabi sai ta sa to ta zo shafa za ta iya shafar ainihin kan hijabin ya isar mata wannan magana ingantacciya ce kamar yadda al'imamu ibn kudama ya inganta ta a cikin littafin shi al-mughni tare da asharhul kabir a cikin mujalladin farko shi yasa babu laifi akan haka insha Allahu ta'ala amma inda dan kwali ta kawo hijabi to kamar namiji ne yadda ya kawo hula ya sa ya kawo rawani ya sa ba zai shafa a kai ba to ita ma mace ainihin haka sai a kiyaye wannan ka'ida a da a ce mutum zai yi alwala ya shafi kanshi sai je aka yi mai aski ko askin baba aka rage sumar ko kuma aka yi mai askin ƙwaryen molo aka share sumar dukanta ba komai zai je ya sallar shi ba tare da ya sake maimaita shafar kan ba ina fatan mun gane sannan ba sharaɗi ba ne wajen shafar kai sai ka ainihin shafi cikin kanka kamar yadda za ga wasu suna ainihin abin nan haka sai ga wasu sai su shafa sai suna zizarawa haka ɗan jiwo haka na saboda ya ɗauka wasu sai suna juyawa sai su ainihin shafa haka sai ga mutum ya zo zai shafi kanshi haka wai yana ganin dole ne sai ainihin ruwa ya taɓa ƙoƙon kanshi ka sai ga yana kartawa haka tsakiya haka a'a ko kuma ga wani yayi haka haka ya dan yi wani tsartsar kamar abin nan makara duk ba daidai abin da aka ce kawai gashin kan ka sai ka zo kai shafa akan gashin kan kawai haka aka ce. a to ba haka ba yanzu kamar mata masu gashi da yawa to ya za su yi ruwa ya ratsa kansu yasa ba sharadi bane sai ruwa ya ratsa kai ka shafi ainihin sumar haka tana da yawa ko ba ta da yawa bayan wannan sai ainihin shafar kunne shafar kunne ingantaccen hadisi annabi yana cewa al'uzinani min ra'si in an zo shafar kai ragowar laiman nan ta hannu da ita ake shafar kunne hadisin da ya magana akan in an gama shafar kai a kuma dangwalo wani ruwa a shafi kunne wannan hadisi mun bayyana ran nan cewa sa iya fitar da shi bai inganta ba yana nan karanta littafin ko da blogul mara amma an kana son ganin cikakken bayani ka karanta littafin khilafiyat na al Hafizul Baihaki, tare da tahqiqin shi na salman a cikin ainihin mujalladin shi na biyu tare da silsilar sahiha mujalladin farko a ƙashin gaskiya hadisin da yake hukunta sabunta ruwa ga fatar kunne bai inganta ba abin da ya inganta shine ainihin a yi alwala abin da ya rage na laimar hannu din nan sai a shafi kunne da shi kai ana iya shafar shi sau biyu ana iya shafar kai sau uku ana iya yi sau ɗaya wannan ya tabbata cikin hadisin abu dauda da sunanin nasa'i ko da littafin subul salam ka karanta da littafin tamamul minna yasa kai ba lallai a shafe shi so ɗaya ba don haka in ka shafa ka dawo da shafar sai ka wuce ka shafi kunnuwanka in ka ainihin da kana ganin bai yiwu ba sai ka sake dangwalwa ka sake shafar kanka ka dawo da shafar ka shafi kunnanka na biyu sake dangwalwa ka sake shafar kanka ka dawo sai ka shafa ai dai kunnan kan dai ba na zomo bane insha Allah ta'ala ka shafe shi dai ina fatan mun gane na ina din jama'a mun gane wannan da kyau ko to amma gaskiya saboda Allah in ya kasance kaga akwai rauni a kanka ka yi shafa a kan rawanin kaga yadi zai tsotse dukkan laimar da ke hannunka to kaga wannan kuma wata matsala ce daban ba za a ce haka hannunka yana kyandas babu laimar ruwa ba kuma ka shafi kunnenka kaga a nan larura ce ta kai ta ainihin sai ka dangwalo ka shafa ke amma da a ce da akwai laiman nan tun da gashin kanka ka shafa amma yadi ka shafa to ya tsotse ruwan hannunka kaga babu abin da za ka shafa a kunnenka Allah ya kiyaye na'am na'am a to ai wannan wankan janaba kake magana ko na haila bari wannan matsalar zamu mu zo kanta yanzu muna sifa alwala ne insha Allah sannan bayan shafar kunne sai kuma wanke kafa kafa ana wanke ta ne a cikin ta daga ainihin wato yatsu har zuwa karkashin kafa har ko ina har dai zuwa idanuwan kafa idanuwan kafa din nan da aka ce iya idanuwan kafa ana nufin ka shigar da su ka wanke su duka abin da ainihin sunna ta shar'anta kenan sai dai ya kamata a gane in kana saye da huffi ko safa za ka iya shafa a kai ya tabbata shafa a kan huffi ko shafa a kan safa duk ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai tirmidhi ma ya kai sai da ya ruwaito sahihan hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan takalmi ma ba ma wai huffi ko safa ba don haka in kai alwalarka misali ka kawo safa ka kasa in ka zo za ka yi wata sallar ta gaba ba sai ka cire safa ka ka wanke kafa ba a'a in ka zo kawai sai ka shafi kan safan nan taka to wannan shafa da za ka yi a ƙashin gaskiya saboda Allah wasu sun kawo abubuwa waɗanda ba su da asali a sunna wasu musamman fuka fuqaha malikiya suka ce wai in ka zo shafar sai ka haɗo wannan yatsu haka sai ka tallafo nan wannan kuma sai ka tallafo baya wai sai kai haka wannan na tahowa gaba wannan kuma na tahowa ba wannan kaifiya ba ta da asali haka al'amiru amiru sana'ani ya faɗi cikin subul salam wasu kuma suka ce a'a sai ka haɗa yatsun haka sai ka shafo haka to ƙarshe dai malaman hadisi kamar yadda shi al'amiru san'an ya faɗi cikin subul salam ya ce lam tasbutil kaisiya walal kamiya fil masih alal kufayi so nawa za a shafa yaya za a shafa babu abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka in kai shafa so ɗaya ta isar kuma in ka aikata abin da ake kira shafa ya isar to shafa a ƙarƙashin hufi ko ka shafo ƙasa haka wannan dama ma bai inganta ba gaba ɗaya hadisin da ya zo akan haka munkarin hadisi al-imamu abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da ahmad suka ruwaito shi bai inganta ba sanadan wala matnan hadisin da ya inganta shine hadisin sayyidina ali yana cikin sunan abi dauda sayyidina ali yake cewa law kana dinu bir ra'ayi lakana asfala al-khuffi awla bil masjid a'lahu wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama masaha ala yace da da ra'ayi ake addini da a gani na ake addini to da saman kasan hufi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba don kasa ne yake taka kasa yace amma da ita ba da ra'ayi ake addini ba ba a gani na ba ba fatawa ra'ayi na ba yace na dai ga manzon Allah na shafa sama to wannan hadisin na Aliyu shi ya hukunta in zaka shafa akan hufi, saman zaka shafa kamar yadda muka ce babu wata kaifiya da za a ce yi kaza in ka dangwalo ruwa in ka shafa haka ya isar insha Allah ta'ala ka sake dangwalowa sai ka sake shafa sama haka tunda ne a'ala nan ne a'alal khuf shafa akan kasa din bai tabbata ba wannan jama'a kamata su fahimci wannan sannan kamar yadda muka ce ana shafa akan hufi ne hufi hufi takalmi ne wanda ya haɗa siffar takalma mu guda biyu muna da takalmi canvas na yan kwallo irin yadda ka ga sol ɗin canvas kasan canvas kasan bai da dunduniya haka yana da shafaffen ƙasa ne haka to haka hufi yake ta ƙasan shi kenan ta sama kuma ya yi kama da takalmin ruwa yana da ƙwauri haka shi ake kira hufi ana yin shi da zallar fata ne zallar fata ake yin shi sai nan su yi mishi ainihin roba ko kuma zare da ake ɗinɗinke shi da ake ka sargace shi kamar yadda ga anewa a takalmin ruwa ko kuma takalmin ƴan ƙwallo ƙasan shi kuma sai a yi mai siffa haka shi ake kira hufi ya tabbata annabi ya yi shafa akai kuma ya ba da umarnin a yi shafa akai akwai kuma ainihin aljorab. Aljorab ita ce safa to ta biyu akwai safa irin wannan tamu ta yadi ta zamani ko kuma ta nylon ana shafa a kanta akwai safa kuma ta kirtani wanda buhun kirtani da kasan ana buhun masara ko buhun shinkafa a da can suna ainihin yin safa da shi duk ana shafa akan wannan shi yasa mai muktasar da ya zo ya kawo hukuncin shafa akan ainihin wato jorab sai shi ne sharhin muktasar sai ya ce wa huwa ma yusamma inda al'amma ash shine a wurin gama gari pidgin arabic burokin arabic da suke ake kira shirab a kasashen larabawa in kasashen larabawa ka baka shirab za su ɗauko maka wannan safa irin wannan to aka ce ana shafa a kanta ka karanta littafin almasu alal khufaini na al'allamatul qasimi wani babban malami ne ya rasu kusan shekara 90 da suka wuce shekarar da ya rasu wannan shekara aka haifi Muhammad Nasiruddin Albani to wannan malam ya rubuta littafi ya ce a lokacin an kawo kukan yara a primary school sai suka daina yin sallah saboda akwai sanyi a kasashen su kasar sham kasar syria me yasa suka daina sallah wai su ba za su yarda su cire safarsu su ba suna jin sanyi shine sai malamin ya marmaza ya ɗauki alƙalamin shi ya rubuta almasu alal khuffaini wal hukuncin shafa akan huffi da safa ya kawo nassoshi na ainihin shari'a hadisai da asarai fatawoyin manyan malaman fiqh ya tabbatar da ana shafa akan waɗannan abubuwa a ah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ɗauki littafin ya editin din shi wato ya mishi tahqiqi da takhrijin hadisan shi duk da shi kanshi malamin da ya rubuta shi al-Allamah al malamin hadisi ne malamin fiqh ne amma kowa da zamanin shi shine ya dau littafin ya tahqiqi da ya gama tahqiqi shi kuma sai ya dan karasa wasu abubuwa da malamin bai karasa ba sai ya sa mishi tamamun nas fi ah, ahkamil masa cikon nasiha game da hukunce-hukuncen shafa akan hujji to a nan ne ya kawo hadisai ya tattauna waɗanda al'imamu abu dauda da nasa'i suka ruwaito cewa mudda ta sha faɗin in kana zaune a gida ne an baka muni ɗaya da kwana ɗaya shine 24 hours kamar yanzu karfe biyar na yamma sai kai alwala sai ka wanke ƙafa ka sai ka kawo safa ka sa to magariba in ta zo sai ka sake alwala in kana da bukatan alwala ka takare ko kana da bukata to in ka zo sake wannan alwala tun da ɗazu ka yi shafa akan hufi ai ka wanke kafa ka sannan ka sa hufin sai ka ainihin shafa kawai akan hufin yanzu ba sai ka cire ba sha haka haka sallolinka na dare in ka tashi kwanciya ka kwanta da abin in kana da bukata misali in dai har ka tashi ba janaba ce da kai ba to shikenan kana da bukata za ka yi sallah asuba sai kai alwala kawai sai ka ainihin shafi ka ko safarka haka za ka yi har 24 hours a ce har sallar la'asar ta zo bayan sallar la'asar in alwalarka ta karye to ba za ka sake yin alwala ka shafa akan kufi ba anan sai ka wanke kafa in ko ba ta karye ba wannan alwala ko da lokacin ya cika 24 hours ba ana nufin alwala ta ɓaci ba sai ka ainihin yi sallah da ita sai dai ana nufin daga sannan duk sanda ta ɓaci to wannan opportunity da ka samu wannan damar da ka samu to ta kubuce maka sai ka yi alwala ka sake wanke kafarka matafiyi kuma an ba shi 72 hours awanni 72 wato wuni uku da kwana uku zai yana shafa haka mace mai zama a gida mazaunin gida da matafi duk wannan hukunci suna da alaka a kai bayan wannan ya rage jama'a su san ƙarshen alwala akwai addu'a da manzon Allah ya shar'anta sallallahu alaihi wa sallam na ina zuwa wannan addu'a ita ce Allahumma ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Imam Muslim ya ruwaito wannan sahihiyar riwaya ce sai Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan ma sahihiyar ainihin addu'a ce ina fata an gane al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito ta babu shakka kan ingancin ta karanta littafin Tamam al-Minna da littafin Irwaul Ghalil to amma akwai wani ƙari da aka koya mutane tun suna ƙanana cikin qawaidi wa ja'alni min ibadika salihin wannan bai zo a hadisi ba don haka ba daidai bane ayi in ka tashi sai ka ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين sai ka tsaya anan zaka ga wasu malamai kamar sun raunana riwayar nan ta Tirmidhi mai cewa اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين irin su ibnu abdul barri da yadda sayyidi sabi ya kawo cikin fiqh sunna amma an bayyana cewa wata hanya ce ta hadisin mai rauni amma asalin hadisin ya tabbata don haka mu gane wannan kun ga fa'ida ilimi na mustalahul hadis kenan in ba haka ba sai ka je ka ga imamul al-bukhari sai ce maka wannan isnadin baisi ne sai kuma sai ka je ka ga wani malami kamar almajirin shi tirmidhi sai ka ji ce wannan hadisin sahihi ne sai ka ce an samu sabani a ba a samu sabani ba wato suna lura da yadda suke languages din yadda suke yaran harshen da suke amfani da shi wannan ya ce wannan hanya mai rauni ce wannan ko sai ya ce hadisin sahihi ne wato yana da wata hanya kenan wadda ta tabbata yasa lallai ilimin mustalahul hadis wallahi sai mun fara shi jama'ar musulmi za su ga matukar muhimmancin shi kuma daga lokacin ne zaka ga kana da yanci yanzu ka yi magana kai tsaye saboda ka san kana magana ne tare da dalilin ka kamar faɗa ne ka tono faɗa kana da tsaman giya a hannu mutum ya koro da gudu a lungu sai ka durƙusa yana wuce ka tsoga mishi ka san ka shirya amma ka tono kato faɗa baka shirya ba kaga babu magana kenan to haka matsayin mai wa'azin da yana wa'azi da iya ilimi na matsalar hadis ba ko yana wa'azi da iya ilimin usulin fiqh ba wato akwai matukar haɗari da rikicin da zai iya fadawa ya gina hukunci ba daidai ba ko kuma ya kawo hadisin da yake ingantacce ne ya fassara shi da kuskure ko kuma wanda bai inganta ba gashi nan dai addu'an nan nau'i biyu aka samu <clears throat> akwai da al-Imam al-Hakim da Ibn Sunni suka ruwaito sahihiya annabi ya ce da mutum zai idar da alwala ya ce subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kamar kaffaratul majlis kenan in mutum ya irin wannan addu'a manzo Allah yace za a ainihin rubuta ta a wani kati a adana mishi ita a ɓoye mai sai ranar kiyama a fito mishi da ita ya ga alherinta to ba ana cewa ne zaka iya haɗa wannan da waccan addu'ar ba a'a wannan daban waccan daban wannan addu'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wata ran kai wannan an jima kuma kai alwala azhar sai kuma kai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin jama'a mun gaji wata ranka wannan wata ranka wannan ba za ka iya gwama su lokaci guda ba sannan akwai abubuwa guda biyu da nake son karasa bayani akai kafin masu tambaya akan wannan matsalar tasu zaka ga a wajen alwala wasu sun gama alwala suna daga yatsa haka sama musamman ka karanta wani littafi da aka rubuta shi wajen shekara talatin da suka wuce a ƙasar nan yana siffanta sallah da hausa zaka ga ainihin yaron yayi haka a cikin hoton to wannan gaskiya saboda Allah hadisin da ya zo akan haka afwan ba hadisi bane ya zo akan haka malamai ne kawai wai suke cewa in zaka ce ashhadu an la ilaha illallah din wai ka daga hannu wannan kuskure ne kamar yadda wasu suke cewa wai in ka zo tahiya sai ka zo wurin ashhadu an la ilaha illallah ne sai ka daga yatsa duk wannan kuskure ne ba daidai bane za ka ɗaga yatsa ne tun daga farkon tahiyarka kana kaɗa shi har sai ka gama sallama dama da abu jama'a mun gani to wannan kuskure ne a ce wai in ka zo wurin ashhadu Allah la ilaha illallah a wajen tahiya sai ka ɗaga a wajen alwala wajen addu'a nan sai ka ɗaga hannu wannan kan kuskure ne ba shi da asali wannan abin da aka samu a cikin hadisi shi ma hadisin bai inganta ba shine ɗaga ido sama sagon sun sun gama alwala suna ɗaga ido sama haka hadisin da ya zo akan haka ya zo cikin littafin amalul yawm wal laila na al'imamun nasa'i ba wanda muka faɗi da zuwa amalil yawm na al'imamun nasa'i da kuma amalil yawm wal na al'imamu ibn sunni to da mun yi hujja da na ibn sunni ibn sunni almajirin imamun nasa'i ne da malamin shi ya rubuta amalil yawm babba haka guda ta haƙiƙi na ad-doktoru hammada wani mutumin ƙasar maghrib ƙasar mauritania na to shi kuma almajirin shi ma ibn sunni ya rubuta littafi waɗannan abubuwan suna daga harkokin da duk mutumin da yake son ya zama muhaddis sai fa ya dage bayan ka yi karatu sai ka mallaki littafi in ka mallaki littafi aiki ya samu fa sai ka karanta kuma sai kwakwalwarka na aiki in ya zama majina ta cika kwakwalwarka ba alheri a cikinka ba ka da rabo a cikin hadisi so ake duk abin da ka karanta da ba a tashi ka daga bacci tashi tashi da Allah magana nan ma na ina sai ka ce tana wuri kaza kuma ba ƙarya za ka yi ba fa dan kaga kafi mutane karatu ko dan kare na su kawai ka ce a duba kaza a duba kaza a duba kaza kai ta cikwa fili a'a abin da ake so ga wanda yake ilimin hadisi la da yanzu yana da tahqiqul ghaya misali yanzu in ka fita daga nan garin Kaduna aga ka kama hanyar Abuja aga tambaye ka sai ka ce a ba inda zaka je ya nuna baka da hankali ke to da kake koyon ilimin hadisi me kake so ka zama misali mutumin da yaje yana karanta pharmacy ai yana son ya zama pharmacist ne to da kake koyon ilimin hadisi me kake so ka zama kana son ka zama muhaddis ne to suna malaman hadisi da memory suke aiki ba sa dogaro da littafi tsakanin su da littafi kawai ran da suke karantawa amma sun gama karanta to aikin littafin ya kare abin da ke littafin ya shiga kansu sai ran da wani bukata ta kama sai a ce maka to gashi yasa kwakwalwar ka in ba ta iya memory ba ta iya rike abu gaskiya ba ka zama malamin hadisi shi yasa kuka ga al-imamu abu hanifa duk ilimin da Allah ya bashi malaman hadisi ba su karban hadisin shi saboda Allah bai mishi kwakwalwa wajen rike hadisi ba amma fiqhu kam an tabbatar babu ishi a cikin waɗannan manyan malamai. amma hadisi sai Allah bai mishi baiwa akai ba duk kare ma imamu hafs din nan da muke kira shi riwayar Hafsu da muke ba a karɓan hadisi wurin shi in ga kana karatu cikin littattafan tarihi da littafin tahzibut tahzib ko takribut tahzib sai ga an ce hafs ai munkarul hadis ya ja hadisin shi abin kyama ba a karɓan hadisi wurin shi amma gashi an karbi kira'a saboda nan Allah ya mai baiwa wani Allah ya mai da shi injiniya wani kuma tinka Allah ya aje shi wani gyattai wani bakaniki kowa da aikin shi ba haka bane wani saƙa zai yi a textile amma bai iya ɗinki ba tela sai ɗinka wani kuma tela ne bai iya saƙa ba kowa da aikin shi to haka al'amarin ne yake don haka gaskiya mutane su sani daga ido da ake a wajen alwala an gama din nan haka wannan ba daidai bane kuma ba sharaɗi ne ga alwala wai lallai mutum ya fuskanci alƙibla ba duk inda ka fuskanta ya daidai za ka iya alwala ka a zaune za ka yi alwaka a tsuguni za ka iya alwala a tsaye in larura ta kama kama ce irin ɗalibai da ake musu famfo na wurin alwala ga dole sai dai ka ya tsaye tunda ba damu da addini ba don haka ba a shirya abin don addini ba babu gwangwanin da za ka ɗibo ruwa alwalan nan kuma za gaba kana nika hannu kana tarbowa haka ba to kaga nan babu laifi sai ka alwala ka a tsaye amma ba kuma sunna bane ka lazincin alwala a tsaye ko yaushe kai ka zo kawai kaga ko ina ma kai a tsaye ga famfo madadin ka tsuguna a gindin shi sai kai a tsaye amma wannan ga dan abin tara wannan ba yadda zaka ka iya alwala a tsuguna anan to kaga babu laifi sai kai ainihin a tsaye insha Allah na malam sai na na kafafuwa sau uku ake wanke su haka yazo cikin sunna a me ake nufi da sau uku in ka ɗigo sai ka zuba sai ka cicciuda ka cicciuda sai ka sake ɗiwa ka zuba ka cicciuda ka cicciuda ka sake ɗiwa ka zuba ka cicciuda to amma da za ka ainihin tara famfo yana tsaya a hankali ko ka sa bakin buta kana tsayawa haka yayi daidai insha Allah sai dai sunna ce musu ka kai daya biyu uku din ina fatan mun gane kamar kan janaba ne da janaba za ta kawo mutum ya je shawa ya bude famfo na ban ya bude kawai ya rinka zuba kan shi wanke jikin shi fes wankan shi yayi da za ka yi sufa ka fada kogi ka wanke jikinka fes wankan ka yayi ina fatan mun gane Allah shi rabi na na eh a kuskure ne wurin sallama ka ga mutum sai ya daki gabas san sannan ya dawo <laughs> a sallama dama da hagu ake ko kuma ka yi guda ɗaya daidai da alƙibla kana mai karkata zuwa ga dama wato misali ka'idar da sallah sai kai haka assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma ka dawo hagu assalamu alaikum wa rahmatullah haka ake ba wai ka ɗiba assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah a kuskure ne wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu sallama uku a imatul fuqaha sun faɗi cewa ai sallama uku kai sallama dama kai sallama gaba gare ka kai kuma sallama a hagu suka ce in kana biha ahadu wannan hadisin da ya zo akan haka ya zo cikin sunan dara kutuni da isnadi da shi. bai inganta ba don haka al-imam shaukani a cikin littafin nailul autar ya ce ba sunna bane yin sallama uku biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma kai assalamu alaikum kwaya ɗaya sai ka tsaya wurin alaikum ɗin. wannan ya tabbata sallama biyu kuma tana da kaifiyat akwai sigogin da ake yinta zaka iya kamar yadda ne kuma zaka iya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum zaka iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum me yiwa maganar da muka yi ran nan baka ji ta ba akan wani kuskure da ya faru cikin bulogul maram za ka ga dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dama ne ya tabbata da wa barakatuhu din hagu wa barakatuhu din bata tabbata ba inda aka ga gane haka shi malamin ya ce abu dauda ya ruwaito da aka duba abu dauda sai aka ga babu haka aka tibo har tsofaffin bugun abu dauda na shekaru ɗaruruka ana tunanin yawa ko wani bugu ne ko wani edishin ne malamin ya gani da wannan lafazin aka ga duk sunan Abu dauda haka yake sannan akwai wani abu dawudan shi ma wannan abu dauda a ne mai littafin sunan akwai kuma wani abu dauda a tsayalisi shi kuma yana da kitabul musnad aka duba shi ma ya ruwaito wannan hadisin da lafazin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dama assalamu alaikum wa rahmatullahi hagu tabbatar da ibnu hajar ne ya kuskure akan ƙara wa barakatuhu din hagu jama'a mun gane wannan dama a farkon bulugul maram ya ce duk wani hadisi da na kawo zan faɗi malaman da suka fitar da shi li iradati nishil umma saboda yi wa al'umma nasiha wato duk maganar da kai in ka kawo reference ashe kana nasiha ne domin kana cewa ne mai shakka ya je duba mai neman karin bayani ya je duba wanda bai yarda ba ya je duba kaga karshe sai ya dubo abin da kai baka gani kaga yanzu da yace Abu Dawud ya rawaito hadisin ana duba Abu Dawud sai ga gaskiya akwai hadisin Abu Dawud amma ba haka yake ku karanta littafin Tamamul Minna za ku ga bayanai insha Allah to jama'a wannan ita ce kaisiya ko kuma sifa ta alwala bayani ɗaya da ya rage shi ne babu wasu addu'o'i da ake a cikin alwala wai mutum ya zo wanke baki yace ya Allah ka shayar da ni ruwan kausara mutum ya zo wanke fuska Allah ka haskaka fuska ta ranar da fuska kuke baki Allah ka buɗe kunne na ranar da mutane ke kurumta ya zo shafa kunne ko kai duk wannan ba daidai bane ba daidai bane wannan ku karanta littafin ainihin wato almughni fi hamlil asfari fil asfari na alhafiz abdurrahim al-iraqi tahqiqi ko kuma takhrijin hadisan da yawa littafin ihya ulumuddin na gazali gazali ya kawo irin waɗannan abubuwa shine malamai suka nuna ba daidai bane ku karanta mafi karanci ma nan kurkusa littafin bulugul maram yi waɗannan ainihin ta'alikat malamin na yayi wata tambaya ɗazu cewa mace za ta ainihin wanke kanta in tana wanka ko ka sai ta tsefe to ya yi magana a dunkule ne a takaice in janaba mutum mace take wanka to aisha ta ce tana wankan janaba ita da annabi amma annabi bai taba cewa ta kwance tsanta ba sai ta zuba ruwa akai akwai lafazin riwayar da ya zo cewa mace za ta kwance tsanta wajen wankan janaba wannan riwa bata inganta ba amma a wajen wankan haila hadisi sahihi ya tabbata cikin sahihul bukhari a babin haila da babin aikin hajji aisha ta ce annabi ya umarce ta lallai ta kwanta kanta yayin da za ta yi wankan haila ku kiyaye wankan haila mata kan za ta sai ta kwance kitsanta sannan sai ta wankan haila idan ko janaba ce in ta zuba ruwa a kanta so uku ta cuccuɗa ya isar mata ina fatan jama'a sun gane wannan Allah ya shirya da to na to shafar kunne ana shafar kunne ne gaskiya magana shi yana cewa ba a faɗi kai siya yadda ake shafar kunne ba yatsu ɗin nan na nuni da ake su ne ake shafar cikin kunne da su naka ce cikin kunne shine nan daga inda ka ga mutane na gani din nan nan kuma shi yake kira bayan kunne to babban yatsa ne yake shafar haka babban yatsa shi yake shafar ainihin wato bayan kunne nan kuma ciki din nan to wannan yatsa na nuni wannan da suke cewa dan ali ne ko yatsan neman fada to kaji insha Allah to saboda dai mu karasa tambayoyin da ke rubuce a sai wannan ya ce hukuncin wanda baya iya riƙe alwala saboda cutar basir shikenan ya zama musulfili ke shari'ar musulunci ta yi mishi sauki saboda zai zo alwala da ya alwala wani ma kafin ya iso masallaci ta kari ko tusa ko larura fitsari ko makamantar haka to haka sayyidina Umar din nan fa ya taba ainihin tura ma'ana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sayyidina Umar abin ya kwanta min ɗayan biyun su ya tura sojoji suka tafi yaƙi sai kafirai wani sahabi ne suna sariya umar ne sai ainihin wani sahabi ne suna sariya yana jikin wani dutse sai wani kafiri su sa maka wasu wafi misali a jami'ar islamiyya lokacin bin baz kun san bin baz ya taba zama vice chancellor na jami'ar islamiyya wajen shekara 25 da suka wuce bin baz yana vice chancellor to su ba irin vice chancellor mu bane wai har ka gama jami'a ma baka san vice chancellor ka ba ko baka san abin a'a shi san sala zai shiga ne muku lakki ana karantar da ku ya zauna ana raha ana wasa da dariya sai mas'ala ta damu wani yaro wato jami'ar islamiyya wani dandali ne ka san duk ma dai makaranta boarding sai kaga akwai wasu irin mutane su sun saba wa al'umma ko lafiyar su kalau ko dai kadare ne kawai ko kuma ga nan sai ka rasa su dai masu wani irin ra'ayi ne a jami'ar islamiyya ne aka taba samun wani yaro aiki da sunna a wurin yaron nan ba ji ba gani da haka in dai ga hadisin manzo Allah ya inganta sallallahu alaihi wasallam magana ta kare a cikin hadisi hadisi ya zo sahihi cikin kitabu at-tibbun nabawi na al-imam Abu Nu'aym annabi yana cewa ainihin wato kilu fa inna shayatin la takilu ku yi bacci shaidanu ne ba sa baccin rana baccin rana ku rinka baccin rana shaidanu ne ba sa to wannan umarni annabi ne in kana da bukata saboda in kai baccin rana da daddare zaka samu karsashi haba yaron nan da rana ta yi dama da ɗan katifa shi a bayan class a ajin fada ake ɗaukar lacca da katifa shi da matashin kai lokaci na yi ya duba ya ga sha biyu ana cikin lacca ba abin da sai tashi ce kilu shi ya tsina lata kilu sai koma baya kwace shi dole aka kyale shi kawai kaga duk wanda ya makarantar boarding zai ta ganin akwai wasu irin mutane masu wuyar sha'ani dole sai dai a hakura da su haka to haka har ya gama jami'ar islami haka gama akwai wani yaro a biyu ke lokacin shi kuma ɗan bauchi ne daga bauchi sallah da takalmi dukkan aka rasa ba wanda ya iya buga da shi da takalmin shi zai shiga biyu ke a yi rikici ga hadisai ka kawo yadda zaka ture ka ce to ai yace akwai hadisi ba to ka bin mu ne shine wata raka ya malam Isa waziri tambaya ala gafata malam wani yaro wallahi yana na ya gallabi mutane yana ta sallah da takalmi kowa ya je sai ka mai hujja ranar Isa waziri wani lokaci yana da bandariya sai ce to so kuke ni in ji a kure ni in ji kunya sallah da takalmi ta tabbata ko muktasar littafin fiqh ya yace za a yi sallah da takalmi shi mai muktasar ma sai ya sharo ta duka yace ko da najasa a karkashin takalmin zaka iya sallah a ciki shi bai ma ce lallai ka share bai ce ko da najasa sai dai yace inda najasa in ka zo su juda sai ka zare kafar ka sai ka take shi kai don in kai su juda da shi ka dago shi sallah ka ta ɓaci don ka ɗauko najasa amma in kana tsaye a kan shi ne dan da najasa a kasan shi yace babu laifi domin kamar gada ce wadda kashi da kwata ke wucewa a samanta amma kasanta amma samanta mai tsafta ne in kai sallah sallah ka tayi ba ruwanka da najasar da ke kasa sai ce to kamar wannan ma haka ne na san wani lokaci shekara goma da suka wuce akwai wani malami a nan anguwar mu a mutiya a zaria da aka taso da rikici akan sallar kalmi da na kawo wannan nashin a muktasar nace ku kuna zafin kai ne fiqhun ma da kuke cewa gashi fiqhun abin da yake sai ce ya iya tunawa suna kanana a garin biki biki ta kasar Kano yace suna kanana. wani malamin fikihu a nan garin biki yana sallah da takalmi in ya zo su juda sai ya zare kafar shi a lokacin sai aka ce mahaukaci ne dan a lokacin ba karatu a Najeriya sosai zun zurutun dariƙa kawai ake ta buga malam shehu in yi alwala kawai a cinye kasa alwala a buge shi a kaɗe buta a cinye a cinye buzun duk a cinye kawai malam Allah ya kiyaye wallahi wasu cututtukan fa duk daga naka kwaso fa to saboda Allah an yi alwala a wuri ka je ka cinye kasar gurin ko kuma mutum ya gama ainihin shan koko ku je ku cinye kokon daga ina kuka san kokon yake za ka ce wasa ne ka je ka karanta littafin malam tahir mai gari wanda ya rubuta akan shehu kaulaha wallahi ba wasa bane waɗannan abubuwan za ka yi mamaki tabar ma in shehi ya zauna yana tashi sai jahilai su saka wawa su duk wanda ya yaga sai ya saka a baka kawai ya hauci kawai sai a da'a ne mishi munna kai Allah ya ruba ma asiri yau ka ci tabar ma shehi ka zama ragon sallah ka gani to a wannan lokacin ne a biyu aka samu wani yaro shi kuma da yayi alwala yana gama wanke fuska in ya fara wanke hannu sai shaidan ya sa mai wasu wasi ai bai wanke fuska ba to ka san in dai kai tsohon malami ne kwararren class teacher ne kana iya maganin kowane irin ɗalibi duk ɗalibin da ya kawo wani abin nan kana da magani sai shi ɗalibin ya zo ya ce wa bin bal duk sanda na shafi kaina sai na zo kawai na gama alwala sai in ji kawai zuciyata tana cewa sam ban shafi kaina ba da na je na shafa na dawo sai ce to abin da za ka yi idan ka gama wanke fuska ka wanke hannunka ka tara kanka haka a famfo ka jika shi sharkaf sannan sai ka ci gaba da alwala ai dai har ka gama sallar da kanka na da garuwa ko ai shedan yayi ƙarya anan in ya ce maka baka taba kanka da ruwa ba ina fatan mun gane haka akwai ɗalibai muna secondary school wani ɗalibi ana koya mana na yace wai bai fahimci maf'ulu bihi ba maf'ulu bihi subject of the sentence object of the sentence waye aiki ya faɗa kan ya ce shi fa bai gane wani malami doctor faha dan masara yana koya mana eh, larabci aka yi aka yi shegantaka ce kawai irin ta ɗalibi ɗalibi bai san a zauna lafiya wani lokaci shikenan sai malamin ya kira shi shi ma fahim baka gane ba ce. baka gane ba yace eh. sai malamin ya sa hannu ya naushe shi da ya naushe shi sai ya ce wa da ke ka sai ya ce anta kai ya ce ana alfa'il wa aka da ka ta ce ya ce ana ya ce wa anta almafu'ul fahimta ya ce eh. ya ce to shikenan a kaga yanzu zaka fahimci karatu tun da an dake ka fatan jikinka ta yi tsari wannan shine to wannan kuma ita yana sa a siffanta sallah manzo Allah gaskiya wannan dogon aiki ne jama'a wannan sai dai akwai kasar da muka yi wanda yake musamman ainihin wato game da siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yake yana da tambaya guda daya game da azumi ne idan mutum ya rasu sai yan uwan shi suka ga ya kamata su ainihin ƙarasa masa azumi ɗaya da ya bari kenan mutum ɗaya zai iya yi ko dukkansu wato a takaici jama'a idan aka fara azumi sai rashin lafiya ta kama ka har aka gama azumi baka karasa ba kaga akwai basussukan azumi a kanka kenan saboda rashin lafiya to bayan sallah za ka rama kuma sai ka mutu babu ramuwa a kanka babu ramuwa akan yan uwanka a nan sai dai su yi maka ainihin wato sadakoki saboda su cika she maka ladan asarar da kai su ta maka istighfari domin ba da gangan kaki bari ba kai kaki yin azumin ba daidai lokacin da kuma ake sa ran bayan sallah ka warke karama sai ka mutu don haka babu ramuwa akan ka amma azumin nazar ne ya tabbata ake ramawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karama ka azumi da wani yazo ya ce uwata ta mutu ana binta bashin azumi azumin nazar ne na haka imamu ahmad bin hanbal ya ce azumin nazar Shi shine kai bakance misali ka ce in Allah madaukakin sarki yasa aka kai sallah lafiya har ka je kasar Sokoto ko Katsina ko ina ka ziyarci babaka ka dawo lafiya ka ce za ka yi azumi guda ɗaya saboda godiya ga Allah bayan sallah ka je duk kai ziyarar nan ka je ka dawo lafiya lau ga Allah ya cika maka wannan bukata ke. to sai ka cika wannan alkawari shine na bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira to in baka samu cika wannan azumi ba haka mutu shi ma ba farilla bane yan uwanka su rama maka mustahabbi an gane mustahabbi ne yan uwanka su rama maka saboda haka waɗannan a takaice su ne kaɗan daga bayanai dangane da amsar wannan ainihin tambaya wannan kuma ya ce mace ce mai tsohon ciki wanda a azumi wato azumi ke wahalshe ta shin ramuwa ne kawai za ta yi ko har da ciyarwa to wannan gaskiya saboda Allah a ai mun amsa wannan tambaya tun a karatutukan baya duk da mun san wannan amsar da muka yi ta saba malikiya amma abin mamaki a cikin mafi girman littafin malikiya aka samu shine ainihin muwatsa cewa abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas sun ce in mace saboda ciki ko saboda goyo bata samu damar yin azumi ba sai ta ainihin ciyar babu ramuwa akan ta balle kafara fara wannan magana ita ce daidai insha Allah tana nan cikin muwatta da sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi haka nan a cikin littafin ainihin wato abin nan sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallam na hilal da ali hasan sannan wannan yace ina son bayani akan daren lailatul qadri gaskiya ne cewa ana iya gane daren ta wasu alamu wallahu alamu ban karanta a cikin sunna cewa ana iya gane daren ta wasu alamu ba sai dai naga wasu malamai ne suke magana cewa za a ga daren lailatul qadr din akwai sassaucin ihwa-ihwan karnuka kukan karnuka da jakuna da makamantansu za a yi yawan jin kukan zakaru saboda mala'ikun rahama suna sauka kuma ya zo cikin hadisin bukhari cewa mala'ikar rahama ai duk sanda ka ji zakara ya kuka ya ga mala'ikar rahama ne to duk sanda ka ji jaki ya kuka shi kuma shaidani ya gani to a wannan rana a wannan dare qur'ani ya bayyana cewa mala'iku suna sauka su cika duniyar nan saboda haka rahama kaga ta sauka zakaru za su iya ta kuka jakuna kuma za su yi karancin kuka saboda shaidanu duk za su gudu tun da mala'iku sun sauko aka ce kuma ranar da daren zai biyo ya zama lalatul qadari ranar za a gaba ta cika zafi ba za ta zan rana ce mai sanyi wato ta huce babu tsananin kona kwarai da gaske wannan shine abubuwan da malamai suka faɗi amma akwai wasu karere da aka gada iyaye da kakanni cewa in daren lalatul qadari yayi za a ga bishiyoyi sun kwanta wai ana hango ka'aba to wannan ƙarya ne ai tun da inda hakan ya da an sha ganin haka Allah maɗaukakin sarki shi yadda mu sannan wannan kuma ya ce ina hukuncin yin walima idan aka yi wa mutum haihuwa ai mun amsa wannan wa alaikum salam wa rahmatullahi eh wannan zan yi mishi bayani insha Allah to tambayoyin ina jin to ah wannan ya ce menene gaskiyar magana akan wajabcin sa niqab har ana iya ganin marasa niƙabi a matsayin fasikai sannan masu wannan magana suna da awar salaf to ni abin na farko da nake cewa akan niqabi bari mu faɗi ƙarar abin da Allah ya sanar da ni shine me niqabi tukuna niqabi shine murfin fuska da mace ke sawa murfin fuska da ainihin mace ke sawa ta rike fuskar ta gaba ɗaya ya zan yadin mai shara-shara ne za ta rinka ganin hanya ko kuma ya zan ta rufe fuskar ta sai idanuwanta kaɗai da za a rinka gani ban san dalilan da suka sa sanya wannan ya zama wajibi a musulunci ba na san dai sanya shi abu ne mai kyau kuma har ma ya fi mace ta bayyana fuskarta kuma na san wajibi ne a sanya shi in har an caɓa ado a fuska in an saba ado a hannaye dole a sa gloves safannin hannu amma hannunta ba wasu ado fuskarta ba wani ado ya halatta ta buɗe fuskarta ta fita amma inda za ta rufe rufewar zai fi ba don kuma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda al'imamu abu dauda ya ruwaito da sauran malamai kamar musnadul imam ahmad annabi ya ga asma'u ta sawo gyale ya ce mata ai wannan jale ya in mace ta balaga bai halatta wato ta sa jale ne bai rufe jikinta ba kowa san yadda jale yake shara-shara ya ce ai bai halatta mace in ta balaga a ga fuskarta da tafukan hannayenta ba wannan hadisi ne hasan duk da na san masu irin wancan ra'ayin suna da matukar karancin kwarewa a ilimin hadisi akwai bambanci tsakanin ilimin hadisi da kwarewa samun malaka ilmiya samun malaka ilmiya wato mutum ya zan yana da kwarewa kyakkyawar kwarewa ba wai bujabuja kawai ya ga hadisi ya inganta ko bai inganta ba malaka ilmiya kwarewa a cikin ilimin hadisi wannan kam na tabbatar masu wannan magana ba su da ita shi yasa suke da'awa cewa ai wannan hadisin bai inganta ba domin wannan hadisin yana da riwaya sahihiya mursala a cikin ainihin littafin kitabul marasil na al-imamu abu dawuda to wannan hanyar sahihiya mursala zaka karfafi ainihin waɗancan hanyoyin shi yasa babu shakka dangane da inganci na wannan ainihin riwaya to kun ga a ƙarƙashin wannan kuwa dan menene za a yi tanaffu'i a ƙetare haddi har ga wata kalma da na ji an faɗa in har suna faɗin haka to wannan ma ya fi komai kuskure cewa duk matar da bata sa ƙadi ba ta zama fasika ni na san akwai wasu masu wata da'awa suna danganta kansu su ma suna da'awa salafiya ne suna ganin wai mu muna bin Muhammad Nasiru Jinal Albani ne to wannan ba karamin fata ba ne ba albani muke bi ba in za mu ba albani to gwamma mu ba abubakar siddiq to ku sani ko abubakar siddiq ba shi muke bi ba balle imamu malik balle malikiya balle wani mai suna muhammad Nasiru, din albani amma muna son ku gane idan allah maɗaukakin sarki ya sa ka ga gaskiya to ka yarda da gaskiyan nan gaskiya ce ba dan wane ba in ba haka ba girman da kake nema zai watse wai sun suna son su bayyana cewa su mu jitahidai ne to amma abin mamaki daga cikin su babu wanda zaka samu zai iya inganta maka hadisi ɗaya ko ya raunana maka sai ya dogara da wani malami to kaga ashe ne da awan wannan muqallidi ne to in ko muqallidi ne shine ma yafi dacewa da yabi albani tunda shi albani mujtahidi ne a cikin ilimin hadisi mujtahidi ne a cikin tafsiri mujtahidi ne a cikin ilimin usul fiqi mujtahidi ne a cikin fiqh to kaga ashe mutumin da ba zai iya ingantawa ko ya raunin hadisi ba sai in ya kwanta jikin wani wannan ba za a kira shi malami ba kamar yadda imam malik ya faɗi cewa ba a kira mutum malami sai in zai iya inganta ko iya raunanawa na hadisi da kanshi ya iya gane nasikh wal mansukh a cikin ilimin usulul fiqh da makamantansu al-imam al-hakim shi ya kawo wannan magana ta malik a cikin ma'rifatu ulumil hadith littafi ne na musalawul hadith haka shi ma albani ya kawo ta a farkon littafin sahihu targhib wa tarhib a takaice jama'a sanya niqabi abu ne mai kyau ba ma suka akan haka amma duk mutumin da ya ce wajibi ne a sanya niƙabi gaskiya ba shi da wata ingantacciyar hujja sai dai kame kame domin yadda ake ilimi shine ka haɗo dama da hagu ka haɗa su ba wai ka riƙe ɓangare ɗaya ba ai ga wasu hadisai ana gani suna nuna mata na sa niƙabi don haka kawo waɗannan kuma da ke nuna mata ba su sa niƙabi ba fa ko kuma haka kawo irin wannan hadisi na asma'u wannan shi yasa shi kanshi Muhammad Nasiru Jinin Albani a cikin littafin ainihin a ah, jilbabul mar'atul muslima ya tsawaita bayanai fiye da yadda ya a cikin littafin hijabul mar'atul muslima na yi wa mata lacca yau a Zariya na tattauna musu wannan matsala Sai bayan ɗaya kuma gobe zan ƙara samu lacca ina fatan ku samu kasar na bidiyo da audio akan haka amma a ƙashin gaskiya akwai haɗari waɗannan maganganun na ji labarin a nan kaduna ne suka fito da kuma wasu tsiraru a Zariya waɗanda dukkaninsu in ka tara su a ƙashin gaskiya ilimi ba wanda ya kamata a kira shi malami amma kankan ba ce kawai domin abin da ake kira malami fa jama'a malami ba irin yadda muke gani wai kawai azumi yayi a rike mishi jallalai ne ko kuma a rike mishi radul azan kawai yana tafsiri ba wanda kaddara koda a ce babu qur'ani a hannun shi zai iya muku tafsirin alqur'ani wanda zai iya bada ainihin maganganu na ilimi yana koma zuwa ga asalin ba shi ma ya bada fatawa ya ai shi ma a risala ya karanta to ai ya zama muqallidi ke ma'ana sai ka kware a cikin ilimi na mustalawal hadith ilimin usulul fiqh lugar arabiya ilimin aqida ilimin fiqh sannan fiqh kuma ba ka kware a bangare ɗaya ba sai ka kware a ainihin yadda rigingimin malaman fiqh yake wani ya ce kaza me yasa wani ya ce kaza me yasa wani da ya rushe kaza me yasa wajibi din mu san waɗannan abubuwa ina fatan jama'a sun gane afwan saboda haka gaskiya saboda Allah sanya niqabi ba wajibi bane sanya niqabi sunna ce da aka sunnanta mata ainihin su fa in ba su sa niqabi ba ba yi laifi ba ko kaɗan balle a ce fasiki fasiki fa jama'a kalma ce ta larabci tana nufin menefi laifi a hausa kwan aka ce fasiki to mazinaci yake ne to mace a hausan ka ce mata fasika kana nufin mazinaci yake ne shi yasa a rinka sanin irin kalmomin da za a faɗi kuma mutane su koma su yi karatu tukuna wato na san ko a zahiya a 'yan shekarun baya akwai waɗanda suka roɗo saboda ana ce musu ni yaro ne sai suke ganin ilimi harka ce ta yara ba yaro bane ni a shekaru na ɗaya kenan Allah ya yi ni da tsaba irin wannan ne don wanda ya sani shekara goma da ta wuce haka nake ban karu ba ban ragu ba kuma ban canza ba misali ashe in ka rubi cewa tun lokacin an ce maka ni yaro ne to yanzu shekara goma ta karu akan shekaru na amma har yanzu ina nan yadda nake yanzu kaga ga kanina sai ka ce wa na ne ni ne kanin shi na biyar to wasu sai suka rudu ai abin tun da shi ma alwani ai yaro ne saboda haka su ma yara ne za su iya ni ba yaro bane na ɗaya kenan na biyu ba kawai zuwa ne ne su shafi karatu shi kenan na ci gaba da karantarwa addinin musulunci abu ne wanda yake da matukar haɗari in ka batar da mutane wuta za ka tafi kai tsaye Allah ba zai saurara maka shi yasa malanta ba wai harka ce ta wallahi ba wai muna son wannan harka ne don mun waye gari ne mun zama committed wato abin ya riga ya ritsa mu mun riga mun yi karatu ko mutane suna da bukata wallahi da za a samu kwararrun malamai da za su karanta wallahi ba abin da zai samu kowa muna karantawa ni da ko gani dan kasuwa ne kuma ta wurin tela ne kuma na fi jin daɗin harkar kasuwanci na da harkar tela na don na fi samun sukuni amma yanzu harkar malanta misali yanzu tun safe nake wa har zuwa yanzu a zariya na karantar nan na zo nan na limancin juma muna idawa nan na gangaro nan na to shi karatu muke ina koma a zariya da na sha ruwa sai in koma mu ci gaba da tafsiri sai sha ɗayan dare haka gobe haka kullum to amma wasu sai ka kawai sun taso suna ganin abin abin sha'awa ne suna ganin wani abu ne da ake neman ai popularity don haka in aka samu wata magana da jama'a suka gina akai sai wani ya zo wai sai ya saba dan shi ma a san shi shine khalif tu uraf khalif tu uraf in ba a san ka ba ka nemi wanda aka sani ka neme shi da rigima sai kaga an san ka haka wasu suka yi a ƙasa nan garin Kaduna duk ga an san Malam Bakar Gumu ko ina suka rasa ya za a san sai suka je suka kawo wani sai ta neman fada da Malam Bakar Gumu domin duk wanda aka sani kwararre ne a ilimi ko ƙwararre ne a ƙwallo ko ƙwararre ne a dambe in aka ce ai an samu wani ko ya tarbe shi sai ka ji ana cewa kai waye ya iya karawa da wani kaga shi ma sai a san shi albarkacin faɗa da ya nema da wancan to shi yasa ba matsala ce ta neman popularity ba a inda za ka samu masu irin wannan magana sai ka ga in ka tambaye shi sai ce ya karanta wani littafi ne na Saudiya mutanen mu na Najeriya ya kamata mu faɗakar da ku mutanen Saudi Arabia ko jiya na yi bayani a zariya wurin tafsiri a wajen aƙida mun haɗu da su aƙida ɗaya duk da cewa ni na rantse da Allah salafiyancin mu fa ya saba wa ƴan Saudi Arabia domin gaskiya mu salafiyancin mu ne ba karkashin wani sarkin gargajiya ba ba ma saurara kowa a duniyar nan amma salafiyancin mafi yawan malaman Saudiya su ne ne salafiyanci ne na karkashin sarakunan gargajiya su Fahad shi yasa wani American da ya karatu jami'ar Islamiyya ya koma ya kasar ku tafi nan Islamic Learning Center ku sai kasar din saudi salafis da turanci ya shi saudi salafis salafawan saudiya ka je kaga irin yadda suke fatawa in matsala ta biyo da su fahad akai sai a gyaggyara abin to salafi baya haka salafi zai shakka uban kowa imamu ahmad bin hanbali eh imamu ahmad bin hanbali da yace qur'ani magana Allah ne wallahi sai da suka kusa kashe shi abokin shi ko sai da aka kashe shi a lokacin gwamnati ta ce a daina cewa qur'ani magana Allah ne suka ce sai da ce qur'ani is the meaning of God's word maganar maganar ubangiji ce ma'ana ce an fassara ne amma wai ba Allah ya ce inna ba bane a ma'ana ce kawai kamar yadda Obasanjo zai turanci sai a fassara ba yarabe da yarabanci ba haushe da Hausa ba ture da eh, ba gwari da gwaranci misali ko a fassara mai da yaren shi ai kaga ba translation ne ake ba minin ne ake bayarwa ko ka gane ma'ana abin da ake nufi in ba haka ban kana sauraron labarai da ake gidan rediyon Najeriya na Kaduna sai ka ji an ce ya ce fau fau fau ya za a yi Obasanjo ya san wata fau fau fau amma kaga hausa ce misali obasanjo ya ce never i will never do it to sam wannan zazzaganci kenan in za ka yi kano fassara sai ka ce obasanjo ya ce fau fau fau ba za ta ta'u ba ba za ta ta'u ba ko kuma ya ce fau fau ba za ta yi ba kaga wannan menene ma'ana ce to sai suka ce wai qur'ani haka ne dan haka qur'ani ba magana Allah bane da gwamnati ta kafa doka Ahmad bin Hanbali da shi da abokan shi suka tsaya akan haka wallahi da aka kama su akan jaki aka ɗaure su ɗaurin mangala ba fa ɗora su su zauna ba da aka saba wannan sai aka juya fuskar shi cikin shi ya kifa akan jakin aka ɗaure shi ɗayan ma aka kawo aka ɗaure shi da Ahmad bin Hanbali da shi da abokin shi shi wancan suna matasa lokacin ba su wuce shekara ashirin da bakwai da takwas. wancan kafin a kai su inda wannan sarki yake ɗayan ya mutu Ahmad bin Hanbali aka kai shi da ran shi aka je aka ce yaya kana nan akan bakan ka yake muna nan Qur'ani magana Allah ne ba wani tawili yace iya karatun kenan qur'ani magana Allah ne iya kai jawabi kenan aka da kai aka jefa shi kurkuku bayan shekara da shekaru aka fito da shi ko kai la'asar yace a muna nan qur'ani magana Allah ne baka gaji ba eh aka daka shi imamu shafi ya ɗan ɗauki wannan karatun kaɗan da ya ji wahala sai yace kai a tsaye yana da magana yace qur'ani at-taura injila suhuf ibrahim musa waɗannan biyar ɗin dukansu halitta ne ya kaci Allah to ka kai kam ka ƙuru kaji ya fi sarki amma shi abin da yake nufi waɗannan yatsun biyar ɗin Ɗan tauriya ya ɗan yi wa yau. imamu ahmad kaifa aka ce ya dubi dama da hagu ya ga yan jaridun duniya dan malaman hadisi su ne yan jarida duk in ni shi kai a wajen hadisi wallahi in baka kai hankali ba sai sun faɗa a ce da ya ce ka ba <clears throat> sai da ya gyara murya sai sun faɗa to saboda haka Ahmad da ya duba kai sai ce a'a muna nan Qur'ani magana Allah ne aka da kai aka koma da shi kurkuku sai bayan da wannan sarki ya rasu ashe dan shi yasa ake son aita da awan musulunci akwai mutanen da yanzu suna nan sun fahimci da awan ƴaƴan sarakuna ne suna cikin gwamnati wasu su amma ba za su iya fitowa su bayyana ba saboda halin da suka samu kansu a ciki kuma daidai ne kowa zai imani ne gwargwadon shi ya sarki na jashi gwargwadon shi ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu tsakanin su suka mishi suka mishi bukunkuna da suke barar ceremonies su. amma karshe annabi ya tashi mai sallah har aka ta tsegumi annabi ya yi wa wani kirista sallah annabi ya ce musulmi ne karshe haka wannan sarki yana mutuwa aka naɗa ɗan shi ashe ɗan shi yana zuwa yana jin wa'azin imamu ahmad bin hanbali shikenan sai bayyana sunna yasa aka fito da imamu ahmad bin hanbali aka girmama shi aka ba shi haƙuri aka nemi ya fi kaza kaza shikenan aka sake shi ya koma gida kwana biyu sai aka dunkula maƙudan kuɗi miliyan sai aka aiko mishi dinari dubu kaza miliyoyin naira kenan a yanzu ga gashi na mala ya dan sai kaji a dan yi farfesu a dan yaji sai yace hazihi ashaddu min tilka yace wannan bala'in yafi wancan kuma gwamnati ta kawo maka kuɗi ka karba kana malami a'a wallahi wata ran ba za ka yi jawabi daidai ba sai ana yana shan kwana to wannan ya faru mafi yawancin malaman Saudi Arabia yanzu abin da yake faruwa kenan yanzu dubu Usaimin usaimin malami ne na sunna ya kai matuƙa kuma salafi ne amma Allah ya fe shi dubi irin fatawar da ya bayar cewa in ka tafi Saudi Arabia umra ko makamancin haka in biza ka ta ƙare in ka je kai aikin hajji ko umra bayan biza ka ta ƙare ba ba wai me yasa dan ka saba sarki Biza ka ta ƙare? amma wai hajjin ka ba ba ko umra ka ba ba ku je ku samu wannan kasar din da shi wannan matashi ne sannan dubi din ba duk yadda ya kai matuƙa wajen tsantseni da yadda yake kauce musu sai da suka kwamitin nashi kafin ya mutu akwai sanda aka yi kwallo a saudi arabia nan har daga nan najeriya ba an tafi kallo ba da sauran bin ba zai ta faɗa lokacin yana madina nan da nan sai suka ɗauke sai suka kai shi riyad suka aje shi kusa da gwamnati ne saboda ana ganin yana madina wurin ɗalibai kada ya tunzura ɗalibai aya shi ne kaza kaza kaza kaza shi kenan suna jan hankalin shi da bin ba yana sukan su akan alqawmiyatul arabiyya suna da wata aqida suna da wata kungiya da suka kafa ta kare jinin larabawa in dai kai balarabe ne ba za su yadda a rinka kashe ka ko a cuce ka a nan duniya har shi ne suka yi taro kwanaki akan larabawan falastini to bin ba gana su kasu amma wallahi da suka shige shi suka shige shi a hankali a hankali a hankali a hankali shi kenan kawai sai gashi ya da har littafi ya rubuta yana suka akan abin amma sai da kuma yana cewa to tunda ulul amri ne manyan mutane ne sarakuna ne to kaza kaza kaza yana gyara abu amma in salafawa ne gam da gam yan Saudi Arabia wallahi suna nan kurkuku yanzu to a izul karni su salmanul auda wallahi kasar in ka je madina ko maka kace kana nema na a'izul qarni sai ga mai sai da kasar din ya ce ka tafi ka bani ne har nan su muke kai kana da kasar din a'izul qarni yace a ce ku kai dalibin jami'a ne zaka ja min bala'i tafi ka bani ne an kafa musu doka har na fito na nuna wani haka nake ka gani sai in ce wurin ka na siya nan nan sai zo na bangaje ni haka Akin, gani shi ne za ga ɗaliban jami'ar islamiyya sai ga ɗalibi ya ɗan rubuta takarda 'yar ƙarama ya zo masallacin annabi sai a ɗan leƙa haka sai ku yi addu'a Allah ya fito da ayatul qarni malamai ne na sunna ɗari bisa ɗari matasa Saudi Arabia ta kama su ta kulle domin akwai rikici a Saudi Arabia rikicin siyasa abin da yasa an talaka na jin daɗi ne bai cika yarda da rikicin siyasa ba da tuwo a gidan shi da kayan bude baki ko ka zo ka ce gwamnati azaliba ce bai zai cika fahimta ka ba a nan Najeriya ku duk wanda ya tashi ya ce Obasanjo ta gutu sai a ce Allahu akbar kowa ya fahimta inda ba tuwo a gidanka amma a Saudi an ka ce fa hada gutu ne ba za a fahimce ka amma su fa mamulkin gargajiya suke saboda haka sai ainihin matasa da suka yi karatu amerika yan boko suka zo suka ce a wargaje gwamnatin saudi arabia da mulki ne na gadon gargajiya dan a yau a saudi arabia ko mai anguwa za a nada ko dagaci ko hakimi sai fa jinin Abdul aziz. sai jinin abdulaziz ƴaƴan su fahar ko kannan su ko ƴan uwansu in wannan ba shine musulunci ba gargajiya ce wannan cancanta khilafa ko imara ake a musulunci wannan kenan don haka sai aka wayi gari matsalar da ake fama da ita yan boko sun ce sai a zo a rushe tsarin mulkin a zo a kafa jam'iyyun siyasa a yi zaɓe wanda ya ci shi yan uwanmu matasa kuma salafiya sai suka ce a'a maganar siyasa ma demokuraɗiyya ma ba a fara ta ba kan ma ta shigo saudi arabia tun da ba ta shari'a za a zo a yi irin ta khilafa ta musulunci tsantsa a rusa su fahad kowa ya je riƙe tarbin shi da rawanin shi a zo a ainihin duba me musulunci ya ce ya ake zaben shugaba kawai a yi haka irin yadda aka zaɓi su umar irin yadda aka zaɓi su usman su aliyu da sauransu a yi haka khilafa takwiniya da kuma al'imaratul islamiyya to duk mai ra'ayi irin wannan ya kama shi a kulle akwai wani da ya zo ya ziyarce mu a zariya muka hira da shi na ɗau kasa ɗin ya roƙe ni don Allah kan yadda a taɓa shigar da kasa ɗin nan Saudi Arabia don aka shigar da kasa ɗin ya shiga uku ya shiga uku gwamnati ta kama shi kamar za ta kashe shi salafi ne to muna son ku san wajen aƙida alhamdulillah muna bin aqidar salaf su ma suna bin aqidar salaf sai dai akan dan samu matsaloli saboda dan adam kamar yadda mu ma ba mamaki a samu matsaloli tare da mu tunda mutane ne amma wajen mazhabi ba fa mazhabi ɗaya muke da Saudi Arabia ba ku sani nan ƙasa ana bin malikiya ne Saudi Arabia suna bin Hanabila to mu fa a nan Najeriya ma da aka haife mu fa ni kamar ni dan ba zan ce mu ba a nan kamar ni ni fa ba malikiya nake bi na sha gaya jama'a dan za ka bi malikiya ne in ka taso an tarbiyance ka a malikiya gidanmu ba malamai bane da aka haife ni gidanmu duk ba malamai bane balle in ce na taso sun bani dariƙa ko kuma sun saka ni a malikiya ko shafi'iya tafiya ne wurin malamai na koyi karatu to abin da na koya shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa fahimtar salaf don haka ba wata mazhaba kwa ɗaya da nake bi ni ba maliki bane ba na bin maliki shi yasa wasu sun dauka zafi sai ce a ah, kai a hankali Mai wa kai malikiya ne suka haife ka ni ko iyaye na ba malamai bane balle ce da suka haife ni sun tsora ni a malikiya Iyaye na ba dariƙa suke ba balle ce da suka haife ni sun tsora ni a dariƙa an haife ni ne ana musulunci irin yadda ake a Najeriya kawai na tafi wurin malamai na koyi alqur'ani da hadisi ban yi karatu wurin dan dariƙa ba ban yi karatu wurin maliki ba balle ce maliki ya koya mini alqur'ani da hadisi kadai aka koya min kuma a bisa fahimtar salaf saboda haka duk wata mazhaba a wurina ni ɗaya ce dan haka ya rage duk abin da maliku ya faɗa da abin da shafi ya faɗa da abin da abubakar gumi ya faɗa duk ɗaya ne ni sai wanda ya dace da qur'ani ne da hadisi yake daidai a wuri ba abin da ya shafe ni kar ka taɓa ganin wai dan malam abubakar gumi kwanan nan ya rayu kana gan magana shi bata kai daraja ta imam malik ba malam abubakar gumi in yi magana sai in ɗau magana malam abubakar gumi in aiki da ita in watsar da ta imam malik misali cikin tafsirin shi ya kawo halaccin cin doki malam abubakar gumi na yadda da wannan magana dan tana cikin hadisi tana cikin qur'ani amma ban yadda da maganar da maliku ya a cikin muwatsa ba akan cewa ba za a ci doki ba makaruhi ban yadda ba ashe kun ga abin haka al'amarin yake to ina son ku gane fatoyoyin da suke zuwa daga Saudi Arabia game da masalolin fiqh sai ku rinka taka tsantsan wasu fatoyoyin suna gina su akan mazhabin su kamar wannan fatawar sun gina ta ne akan mazhabin Hanabila cewa wajibi ne mace ta rufe fuskarta dan haka da albani ya rubuta littafin hijabul mar'atul muslima suka yi taraddi akai tunda ya saba mazhabin da yazo ya rubuta yana magana hadisan da suke magana in za a tafi sujuda a tafi da gwiwa ko a ɗago da gwiwa ba su inganta ba suka yi ta surutu a kai don mazhabin ya tabbatar da haka to ina son ku gane wannan mas'alar karatu fa ba mas'ala ce ta ƙauyanci ba kaka ɗaura kanka a nan iya kaduna kawai mas'alar karatu na addinin musulunci al'amari ne internationally yana hudda ne da dukkanin duniya gaba ɗaya kar ka je kawai ka ɗan yin rumurumur shi kenan ka ce ai shi kenan duk wanda bai zuba ya zama fasiki ko kafe ba haka ake ba wallahi mas'alar karatu tana da faɗi malam kana ta son magana ba a wuce to alhamdulillah to jama'a kun ji ya muke lokaci wani to to saboda haka jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya shirya da mu dan haka gaskiya ni ina kwaɗaitar da mutane su rinka sanya wa matansu niƙabi ko yau na yi wannan bayani mutum ya ɗinka mace shi niƙabi ta sa shi ma Muhammad Nasiru al Albani abin da ya faɗi kenan cikin hijabul marati muslima da jilbab yace in mace ta buɗe fuskar ta ya halatta amma ku saurara amma idan mace ta rufe fuskar ta to yafi a lokacin ya yi wannan magana over 50 years ago fiye da shekara hamsin a lokacin 'ya'yan shi 'yan mata 'yan ƙanana ne su Umai na zuwa ce ce sai ce ni ma 'ya'yana 'yan mata in suka girma zan umarce su da su rinka sa ƙari. mutane saboda rashin adalci sai aka je ana zagin shi aka ce kun ga ku ya ce ku buɗe fuskar matan ku shi kuma ya ce in 'ya'yan shi suka girma zai rinka sa musu murfin fuska kun ga ba ya adalci ba ya ce ne ya halatta mace ta buɗe fuskar amma in ta rufe ya fi to tun da ya fi nima in ‘ya'yana mata suka girma za su rinka yin abin da ya fi don Allah akwai contradiction cikin magana nan babu magana da warwara to abin da ya ƙara musu shubuha da albani ya tashi hijira daga ƙasar sham syria ya koma amman jordan yana jira filin jirgin saman jordan sai a ga matar da niqabi ya ka ce aha kun gani ba shi ya rufe fuskar matar shi kuma ya ce ku buɗe naku mutane ba sa adalci wani lokaci yanzu haka ni ma abin da nake faɗin kenan ina umarnin iyalaina da su sa wannan niqabi ina da ƴaƴa ƴan ƙanana ƴan mata guda shida suna tasowa zan rinka sa musu niqabin kuma ina ƙoƙarin su saba tun a yanzu don me don shi yafi amma ba shine farilla ba saboda mun ce shine farilla ya muka iya da waɗancan hadisa ya muka iya da ayyukan sahabbai mata ga sunan tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ku karanta wannan littafin na jilbabul mar'ati muslima amma ba a adalci ba kawai sai a ce ai wannan ra'ayin albani ne mu za mu ba albani ne waye ke bin albani waye albani a duniya da za a bi shi albani ya isa a bi shi ko abubakar siddiq wallahi bai isa a bi shi ba duk duniya wanda duk ka bi kai dan wuta ne sai in ka bi manzon Allah ga annabi Musa annabi Musa duk bai fi waɗannan malaman ba amma sai na Umar ya ɗauko a taura yana karantawa yace ka gani karatun da ke ciki ya ma daidai da namu sai fuska manzo Allah ta canza manzo Allah yana da kishi bai san aiwa alqur'ani abokin tarayya tare da cewa ita tauran nan fa Allah ne ya saukar da ita ai ba ma kishi ya qur'ani bace amma dan me ga qur'ani zaka dau attaura manzo Allah yace alam atikum biha bai bayda anqiya jama'a ban zo muku da shari'a ba farakar yace to ku saurara ku wallahi ko Musa ne ya dawo duniyar nan a yau bai halatta ya bi attaura ba shi da aka sauka wa balle ku dan haka ku yi haƙuri da ni da abin da na zo muku da shi ni ne rabon ku cikin annabawa a cikin al'umma ku ne nawa raba Don haka jama'a su gane wannan annabi Musa wallahi tallahi a yau in yana da rai ba wai tunanin mu bi shi ake ba ana tunanin mu shi ma ya zama ainihin yana cikin masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam to balle a ce wai wannan ra'ayi ne na albani albanin nan ya zo ya yi karatu ne ya rubuta littattafai duk magana da zai sai kawo dalili shin kai wani irin zindiki ne zaka ga dalili ka yarda saboda Allah mutum ya yi magana ya ce ga dalili kuma ya ce in kana da magana aka akasin haka ingantacciya ka kawo sai ka ga mutumin da yake ba zai iya inganta ko raunana hadisi ɗaya ba ko ya kalli hadisi ya karanta shi ya fassara shi da kanshi ya fitar da fiqhu a usulance da kanshi amma wai sai ya ce zai mukabalanci irin waɗannan maganganu yasa matsalar babba ce ina jin su suna nan da yawa irin su a nan Kaduna da akwai su tsiraru a Zaria tsiraru daga cikin su a Kano kaɗan kaɗan haka ba a rasa su wai su suna ganin wai mu albani muke bi to da wai muna bin albani wai mun yi shuhura an san mu a Najeriya to su kuma bari su fito suna son a san su su kuma bari su rinka saba mana ai muruci ne tsarin da muka yi aka ce murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya ba wai kawai mun je mun karanto ra'ayoyin albani bane ne haɗa mu da albani in ya faɗi magana muka ga babu dalili akai watsar da ita muke yi za mu ce abubakar siddiq da Allah yake saniya su ne muka ce ba za mu bi shi ba sai mu zo muna bin wani albani shi yasa yan kungiyar izala yan bangaren jos har zagi suke suna cewa wai albani bature ne ya ga abu wani bature to wai na bin shi kuma bature mai risala ma ya bature ne ba gashi suna bin shi ba kasa mai risala bature ne spaniyan ne spanish ne spain ba europe ba ce to mai muktasar shi ma dan nan ne mai askari eh, mai ahalari mai ahalari ma spanish ne duk ba tura bai bukhari ma bature ne ko ko ya kasa turai ba shine in kana ɗaya daga cikin kasashen europe ba ko ba shine turai ba yanzu misali kasa hausa nan a akwai mutanen da suna kasa hausa ko da ba hausa bane ko ake saboda babu ba kabilanci a cikin addinin musulunci shi yasa bahaushe da Allah zai aiko da annabi bai rabe wallahi wuta zai shiga bahaushe ba zai yadda ba sai ce oh, shabab kada Allah haba shi yana ganin shi ai daga saman bakwai ya fito ka gani to saboda haka jama'a su gane wannan Allah ya shirya da mu wasu suna ganin yin tarawihi asham a farkon lokaci bid'a ne malam me zai ce akai a ba ni zan ce ba bari ba Aisha ta ce hadisin Bukhari Aisha take cewa kullun layl kan autar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk